Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dadol FM a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litinin 16 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da ke tafa da mu ga kanun labaran. A wannan makon ne ake sa ran cewa kwamitin bincike da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump za ta duba yiwuwar tsige shi. hukumomin sojin amurka a yau litinin sun sanar da cewa ba su da niyyar janye dakarunsu daga kasar afghanistan tokanin labaran kenan to za a ji cewa shugaban jamhuriyar niger ya gargaɗi masu cewa sojojin ƙasashen yamma su bar yankin sahel shugaba isu a wannan taro ya bayyana cewa sukar lamirin masu tallafawa kasashen sahel a yakin da suka kaddamar da 'yan ta'adda tamkar yada manufofin kungiyoyin ta'addanci ne da gangan ko cikin rashin sani To ko ne majalisar dattawan Najeriya ta sani game da kasafin kuɗin shekara ta 2020 da kuma sauran batutuwan ƙasar? Insha Allahu labarin da ke zuwa min shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sa hannu a wannan kasafin kuɗi gobe talata. A ƙasar Ghana kuma hukumar zaben ƙasar ce ta ce ta kintsa tsaf don gudanar da zaben ƙananan hukumomi da na gundumomi a gobe. kamar kowace ranar litinin yusuf harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar dan adam akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkan ku da yammaci ga cikakkun labaran duniya yayin da ake sa ran cewa a cikin wannan makon ne majalisar wakilan amurka za ta tsige shugaba donald trump wani kusa a jam'iyyar democrats kuma dan majalisar dattawan kasar ya buƙaci 'yan kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban da su saurari bahasin wasu kusoshin gwamnati hudu a cikin wasikar da ya rubuta shugaban masu rinjayen majalisar mitch mcconnell a jiya lahadi shugaban marasa rinjaye chuck schumer ya buƙaci kwamitin ya gayyato mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mick mulvaney da babban hadiminsa robert blair da tsohon mai bada shawara kan tsaron kasa john bolton da kuma wani mai aiki a ofishin kasafin kudade michael duffy ko da yake ishuma ya lura da duk da cewa kwamitin ya bukaci waɗannan mutanen hudun su bayyana a gabansa dukkaninsu sun yi biris da shi hukumomin sojin amurka a yau litinin sun sanar da muryar amurka cewa ba su samu wani umarni na ya nemi wato da ya nemi a rage dakarun kasar da ke afghanistan ba kana har yanzu ɗari bisa ɗari alkawarin haɗin gwiwar da ke tsakanin su da hukumomin afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daram da kam ko da yake hukumomin afghanistan sun tabbatar wa muryar amurka cewa amurka na shirin janye dubban dakarunta daga kasar kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka kulla ne a ranar asabar ne ko kafofin yada labaran amurka suka ba da rahoton cewa gwamnatin trump na shirin ba da sanarwar janye kimanin dakarunta dubu hudu daga afghanistan cikin makon nan a yau litinin ne hukumomin sin suka buƙaci amurka da ta gyara kuskuren da ta yi na korar wasu jami'anta daga ƙasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen sin geng shuang ya ce zargin da amurka ta yi wa jami'an ya saba da gaskiyar abin da ya faru yana mai cewa akwai bukatar da ke akwai na ganin amurka ta kare haƙoƙin jami'an diflomasiyya gen ya bayyana haka ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai game da tambayar da suka masa akan wani rahoto da jaridar new york times ta wallafa wanda ke nuni da cewa amurka ta kori wasu jami'an sin su biyu cikin sirri bayan da suka kuskuri wani sansanin sojin kasar da ke jihar virginia yayin da suke tuki rahoton ya kara da cewa Daya daga cikin mutanen wanda jami'in tattara bayanan sirri ne ya ce bai fahimci umarnin da aka kafa a wani allo da ke wurin ba ne. Wanda ya nemi masu ababen hawa da su juya. Sai dai Amurka ta yi watsi da wannan bayani inda ta ce sun je leƙen asiri ne a sansanin sojin nata kamar yadda rahoton na Times ya nuna. To masu sauraro kada a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya Lahadi a Delhi babban birnin India wata zanga-zangar nuna kin jinin wani kudurin dokar zama ɗan ƙasa ta koma ta tashin hankali. Bayan da 'yan sanda suka kutsa harabar wata jami'a kuma suka baɗe ɗalibai da ke zanga-zanga da barkonon tsohuwa. Ɗaliban jami'ar jami'a Miliya Islamiyya sun ce 'yan sanda sun yi ta harba musu barkonon tsohuwa a cikin ɗakin karatu na laburare kuma suna ta ɗirkawa ɗalibai na jaki da kulake kafin daga bisani kuma suka rufe kofofin jami'ar kimanin ɗalibai goma sha biyu ne a yanzu haka suke kwance a asibitin delhi sai dai mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin chinmoy biswal ya ɗora laifi akan ɗaliban da suka shirya zanga-zangar It if it was a peaceful mob, it would have peacefully dispersed also. Hmm. It, it, did not, and it has, it has damaged, it has caused damage to public property, it has caused. Uh, Sai dai a wata ya uh, da a ce zanga-zangar lumana ce da sun kammala ta lami lafiya, amma akasin hakan aka samu tare da barnata dukiyoyi. Sai dai a wata sanarwar da suka sanya hannu, ɗaliban sun ce zanga-zangar ta lumana ce inda suka ɗora laifin rikicin akan mutanen da suka shigo daga waje. Daga ƙarshe, ƙungiyar Amnesty International ta ce, hukumomi a iran na ci gaba da mummunar yakin danniya biyo bayan zanga-zangar da aka gudanar a duk fadin kasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 304 a wata sanarwar da hukumar ta fitar a yau litinin kungiyar mai kare haƙƙin bil'adama wacce ke da headquarter a birnin london ta ce hukumomin kasar suna kame na mugunta inda suke damƙe dubban masu zanga-zanga 'yan jarida 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ɗalibai da nufin hana su kalubalantar mulkin kama karya da iran ke yi a tsakiyar watan nuwamba ne zanga-zangar ta barke bayan da gwamnati ta bayyana karin farashin mai a daidai lokacin da ake fama da raɗaɗin takunkumin da amurka ta ɗora wa ƙasar aisha mu'azu aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji, shugaba Isuhu Muhammadu na Nijar ya yi gargadi kan kiraye-kirayen sojojin ƙasashen yamma masu bar yankin Sahel. 'Yan kasar ko sun ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batun. Salabar ma gare ka. Ceux qui s'attaquent à nos alliances, ceux qui veulent euh, les défaire, font pire qu'attaquer nos troupes. shugaba isu a wannan taro ya bayyana cewa sukar lamirin masu tallafawa kasashen sahel a yakin da suka kaddamar da 'yan ta'adda tamkar yada manufofin kungiyoyin ta'addanci ne da gangan ko cikin rashin sani à trouver des relais au sein des populations pour dénoncer la présence des troupes alliées à nos côtés. To sai dai tuni masu amfani da kafafen sada zumunta suka yi wa furucin na shugaban kasar Nijar ca domin a tunanin su bai dace irin waɗannan kalamai suna fitowa daga bakin wani mai rike da mukami makamancin nasa ba. Shugaban jam'iyyar MDN ta 'yan adawa Annabo Sumaila na da irin wannan ra'ayi. A matsayin shi na shugaban kasa ko mai kula da harkar tsaro cikin kasa in matsala ta saba cikin kasa hutawa kake ka hodi ka ce gashi abubuwan da aka yi kakkace a mutane ba su rushewa yanzu mutanen da ake kashe nan eh talaka da ake kashe ba su ake kashe ba in ka leka shi hanyar gidan shi ba aure aka sa matsin lambar da 'ya'yan kasashen yankin sahel ke yi wa kasar faransa a 'yan kwanakin nan don ganin ta kwashe sojojinta daga wannan yanki wani yunkuri ne da za a iya cewa ya haifar da bambancin ra'ayi a tsakanin hukumomi da talakawansu kalla hankurau shine ministan harkokin wajen nijar mu mun ka kirawo su mun ka ce su zo su kama don mun san yaƙi da terrorist ba karamin aiki ba ne kudi ba abin da an kai siri da iraq a ra'ayin abdu Alhaji Idi na kungiyar kare hakkin jama'a ta FSCN kalaman shugaba Isuhu akan masu sukar Faransa wani abu ne da aka yi da nufin faranta ran Emmanuel Macron wanne a makon jiya ya nuna fusata akan yadda aka dora wa kasarsa abin da ya kira tsana a yankin Sahel. Shi wannan shugaban na Faransa ya dan huto ya musa hurjin musa sun rikice kuma su su yanzu suna nema su ma kasashen su hurjin ikon na 'yan kasa ne Allah daga su ne yake bi ya ba wanda ya so iko in ba ka iya ka shurare su in baka iya ka ba abin da suke so to ba ka iya musu hujjun musa. Harin da ya laƙume rayukan gomman sojoji a makon jiya a barikin sojan Inates a kan iyakar Nijar da Mali shi ne ya sake farfado da muhawara game da rawar da Faransa ke takawa a yaƙi da 'yan ta'adda ganin yadda rundunar sojan Barkan ke baiwa 'yan tawaye kariya a karkarar Kidal. To amma a Adamu Manzo wani kusa a jam'iyyar PNDS mai mulkin Nijar na kira a daina kar da zoman kurege. akwai waɗanda suke cewa sojan Jean Horace sun ta yi Inates komandan ya hana musu shiga an kiraye shi daga nan an ce basu wannan ƙarya ce yake babu gaskiya ko ɗaya a cikin shi ana ta rudani ana ta sawa kwanaki ta akai a nan difa jiragen horon shi sun yi bombarde wani sansani na sojojin ƙasar alhari ƙarya ce kenan mutane su yi hankali su yi taka tsantsan da abubuwan da yake faruwa a jiya lahadi jami'an tsaro sun tarwatsa wata zanga-zangar da matasa suka shirya a nan yamai da zumar tursasa shugabannin jesen sahel da ke taro su kori sojan faransa daga wannan yanki sakamakon rashin gamsuwa da gudu gudunmuwar da kasar ke cewa tana bayarwa a yaƙi da 'yan ta'adda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To gaida barma da wannan rahoton da ya biyo bayan taron G5 na yankin Sahel. To a yayin da ake ta cece ce kan kasafin kuɗin shekara ta 2020 na Najeriya da wasu batutuwan kuma madina dauda ta tuntuɓi shugaban majalisar dattawan ƙasar wato ahmad ibrahim lawan wanda ta fara da tambayarsa kamar haka a wani matsayi ake ne akan batun kasafin kuɗi nan a yanzu na shekara mai zuwa na samu labarin kun gama aiki akan wannan kasafin kuɗi alhamdulillahi insha allahu labarin da ke zuwa min shine shugaban ƙasa muhammadu buhari zai sa hannu a wannan kasafin kuɗi gobe talata wannan kenan ya nuna aikin nan mun yi shi tare da bangaren zartaswa mun kammala shi kowa kuma ya ji daɗin aikin da aka yi kuma za a fara aiwatar da wannan kasafin kuɗi daga watan janairu na baɗi wannan ya saba da yadda ake yi a baya wadda kafin ma a kammala aikin sai an kai tsakiyar shekara wani lokaci watan mayu wani lokaci watan jun ko kuma dai makamancin wannan to muna ga wannan zai taimaka kasan nan musamman tattalin arziki kuma insha Allahu zai sa mu samu dan sauki wurin kasuwanci saboda duk abin da gwamnati ta sa hannu na kasafin kuɗi zai taimaka irin kasuwanci da mutane suke ciki haka nan kuma abin da muka yi kokarin mu shine mu ga 'yan Najeriya ta hanyoyin ku 'yan jarida irin abubuwa da muke aiki a kai a majalisa banda shi kasafin kuɗi mun yi abubuwa da yawa kuma alƙawura ne muka yi baɗi kuma insha Allahu za mu ɗora baɗi akwai abin nan doka da ake kira petroleum industry uh, bill pib wanda ke muhimmi ne doka ne wanda tun 2007 ake kokarin a yi shi an gagara to muna son allah da a cikin shekarar baɗi kafin shekarar ta ƙare mu gama aiki a kansa kuma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rataba hannu yadda fannin uh, wato man fetur da ke ake abin nan da shi a ƙasar nan mu samu kuɗi rara wadda zai dinga taimaka mana a ayyukan raya ƙasa. kwanaki kun ce a rage shingaye tituna to wani mataki kuke ɗauka wajen tabbatar da an haɓaka harkar tsaron nan. shine su jami'an tsaro na ciki wato masu farar riga yan internal security ko kuma sss su muke ƙoƙarin su haɓaka aikinsu mu ba su irin kuɗi su sayi abubuwa na aiki aiki wato na'urori wadda za su dinga sanar da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro a cikin lokaci ba wai dole bane sai an datsa hanya sai a datsa hanyar wani lokaci akan hanyar ma ake yi amma idan aka ji labarin ga abin da zai faru wuri kaza kaga sai a kira 'yan sanda su je wannan wurin to haka dai muke fatan ayi to wannan jituwa da ke faruwa tsakanin wannan majalisa ta tara da bangaren gwamnati ya sa har ake ganin kamar kun zama 'yan anshin shata yaya matsayin ku yake ne a game da wannan me aka kawo wanda baya da amfani ga 'yan najeriya wanda muka aiwatar a gaya mana shi kasafin kuɗin ne kar a yi ko kuma a'a a gyara hanyoyi da za a samu kuɗin shiga a taimaka a yi aiki raya kasa ne kar a yi don baya da kyau ko kuma a mutanen da ake turowa a tantance su ko ministoci da aka tantance ne kar mu tantance abin da za a yi mana hukunci a kai shine abin da muka aiwatar ba abin da wani yake tunanin muna duk yayin da aka kawo wani abu wanda zai kyautata rayuwar 'yan najeriya za mu yi shi in ku abin da zai kawo matsala ne ga rayuwar 'yan najeriya za mu mu ce wannan abin bai dace a yi shi ba bas to a gaida madina da wannan rahoto wato na hira da shugaban majalisar dattawan najeriya kan batutuwa daban-daban daga najeriya kuma bari mu kada kasar ghana inda ake shirin zaben kananan hukumomi da na gundumomi gobe kuma hukumar zaben kasar ta ce ta shirya tsaf ritwan abbas gare ka Za a so ma jefa ƙuri'ar a daidai karfe bakwai na safe a kare da karfe biyar na yamma a duka tashoshin zaɓe faɗin ƙasar. Jami'an hukumar zaɓe sun ce duk wadda ya cancanci jefa ƙuri'a da ke cikin layi har lokacin da wa'adin jefa ƙuri'a ya cika za a bar ya jefa ƙuri'ar amma ba za a yadda wasu su shiga layin ba in wa'adin ya cika. Manyan mutane da na ƙasar su, da sauran mutane masu buƙata, za su samu kulawa na musamman daga jami'an zaɓe. Dalilin zaɓen gundumomi shine a zaɓe sabbin mambobi zuwa majalisar gundumomin da unit committee cikin mazaɓu. uku a tashar zaɓe mai yin zaɓe na da hakkin tabbatar da duk takardar zaɓe na da halattaccen tambarin hukumar zaɓen za a yi amfani da na'urar tantancewa na biometric don tantance mutane masu rajistar zaɓe a tashar zaɓe, jami'an hukumar zaɓe sun ce laifi ne mutum ya jefa ƙuri'a fiye da sau ɗaya ko ya umarci wani ya jefa ƙuri'ar ta wata hanya ko kuma ya hana mai jefa ƙuri'a damar sauke nauyi da ke na jefa ƙuri'ar a ƙarshen ranar jami'in in zaɓe a gaban ejentoti zai kiɗa yaya kuma bayyanar da sakamakon zaɓen da an gama jefa ƙuri'ar hukumar zaɓe ta ce ta shirya tsantsafuwa zaɓen ranar talata 17 ga watan disamba daraktan bayar da horo a hukumar na zaɓen mark boyd ya ce duk jami'ai na zaɓe sun kimsa don ganin nasarar zaɓe uh, a hakika wasu tashoshi suna a cikin haraba ɗaya ne don shi in kuna da makaranta misali da ke da tashar zaɓe da ke da masu jefa ƙuri'a 1,400 sai aka kasa shi biyu 700-700 tashoshin biyu za su kasance a kan haraba ɗaya in ka kai wurin da katin ka jami'in zaɓen zai duba katin kuma zai iya gaya maka wanne a ciki za ka tafi ka jefa ƙuri'a domin a tashar akwai duk sunayen masu rajistar jefa ƙuri'ar tashar don haka da ya duba katin zai iya ce maka a a ko a b za ka jefa ƙuri'a nan tashar guda guda mr buwadi ya ci gaba da cewa muna da tebura guda hudu kowanne su na da jami'i ɗaya da ke kula da shi shi jami'in zaɓe da ke kula da tashar ba shi da tebur shi ke kula da baki ɗayan tashar in mazaɓe ya zo shi ne wadda zai fara tuntuɓa yadda jama'a da yawa ba sa fitowa zaben ƙananan majalisun nan ya zama abin damuwa ainin ga waɗanda suka yi ruwa sun kai tsaki a zancen zaben ƙananan hukumomi saboda a tarihi jama'a ba su cika fitowa ba jefa ƙuri'a ya yi ƙasa da kimanin kashi 41 zuwa kashi 45 kamar yadda hukumar zaɓe ta ce masana harkokin zaɓen cikin gida sun yi imani yanke shawara dai ya kamata a somo shi daga ƙasa abinda kenan ya sa wadda za ka zaɓa zuwa ƙaramin majalisa ko unit committee yake da muhimmanci ga ci gaban baki ɗayan mu. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Ridwan, to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu agogon agogonmu koko agogon washington da kewaye karfe goma da minti sha tara lokaci yayi da zamu za ku gefe guda yusuf aliyu harande ya gabatar mana da shiri na gaba ilimi garkuwa dan adam can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, za ku ji ci gaban rahoton da wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya haɗa muna daga ƙasar Ghana. Akan irin gata da ake baiwa ilimi a ƙasar. Hajiya Amina Abubakar malamar makaranta ce ta yi min bayani dalla-dalla akan tsarin ilimi da gwamnati ta gabatar. About free education, promise ne da yake gwamnatin da muke kai ga ya promise kama mm, in Allah ya sa aka yi aka vote mishi ya zufawa ya ba da opportunity kowane yaro a cikin Ghana ya iya samu education free without a pesuwa da zai biya wai ya biya ma government for school fees saboda wannan duk al'umma gaba ya ka taru aka vote mishi shi allah ya sa ya samu nasara da kuma ya samu nasara jiki kun allah da allah ya tanye shi she go ahead ya implementing free education from basic education to the secondary level that is senior high secondary school even though dama before ya zo nan muna da free compulsory universal education da yake from prime from kg to jhs is free ba a biya amma shi ya zo ya introduce ne secondary school da yake after an kare jhs na which is lower level na ba kowa ke samu ya je gaba ba wani na nan gida ba kyau challenges na dewa shi sa saboda ya yi promise hakanan shi iyaye aka go ahead aka vote mishi ya samu nasara kuma ciki kun allah da ya samu ya implement shekara biyu kenan muna cikin wannan free education ya zo ya help kwarai domin iyaye da yawa sun ji sauki wanda bai expect ma ya yi kai yaron shi ya yi karasa school ya je gaba ba saboda abinda gwamnati ya kokarta ya iya ya stand kan fitin shi ce tun da dai ya ce ya yi ya go ahead ya implement sai sa iyaye da kansu sun ji daɗi ba ba school fees kawai ne ba su biya ba ana ba su uniforms ana kuma ba su books ana kuma ba su wurin kwana da yake ba a biyan kudin daki kenan which is at the secondary level books duka ana ba su and apart from wannan kuma akwai challenges yanzu positive one nan kenan kowa ya ya samu ya je school a the end of the day wani na na akwai ilimin ba wai ba shi bane amma da yake ba abin da za a tura shi ya je gaba ya iya ya continue education shi ka game shi ya saura baya amma tun da aka introduce wangan nan wadanda suka zauna ma wani shekaru ba su iya sun te su ba su duka yanzu sun himmantu kowa ya je kuma government ya yi kokar domin ya ba da chance ko ka kare su shekara biyu wancan da yake saboda babu ba kai ya kate ba akwai hanyar da ake bi ka samu kai ma school selection ka iya a postin ka a kai ka wani school naka ne kawai iyayenka su maka abin da su tattara ka da kai da kayanka kawai ka te kuma ana ba su abinci Wadanda ke boarding nan ana ba su abinci wadanda suke gida kuma suke zuwa kullum wadanda aka fara first free education nan da su su kuma ana taimaka musu ana ba su amma ko akwai challenges wani wuri na nan challenges nan ne classroom nan ajin inda ake zama ake koyan abin nan karancin classes shi sa she government ya introduce wani abu na ake ce mishi double track double track nan yadda za a yi kowaye ya samu education nan kenan in wadanga suka zo first muna da track 1 and track 2 first track nan su suka te aka yi aka suka koya abu wata uku she su break in suka zo gida futu she saken bajin nan kuma su kuma su te saboda ba enough classrooms wani wuri kuma na nan ba classroom nan kade ba challenges waɗansu kuma na nan hatta books ma suna samun challenges domin ba kowa ke iya samu buku nan from the beginning ba even though daga baya ana ya zuwa make sure kamar kowa ya yi mi kowa ya samu amma right from day one nan shi ake find difficulties. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a ƙasar Ghana, Ridwanullah Abbas, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta jagoranci shirin. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. a maza da mata don zan miƙewa. To a gaida harande yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. mu. Sakonmu na farko ya fito daga gwani manajan bullo da masak da kaka Alhaji bukkar Gursuma da masak suka ce baki daya salam biya Hausa. A yau mun shigo wannan filin ne don mu miƙa sakon ta'aziyar mu zuwa ga daukacin al'ummar jamhuriyar Nijar a bisa rasa sojoji da dama da suka yi sanadiyar 'yan ta'adda a yammacin kasar. Muna addu'ar Allah ya sa kwanciya hucece a gare su mu kuma idan ta mu karshen ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin suma amin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga hanin na aig sani gule kampala da malam madori jigawa da excellency abubakar salisu a tarayyar najeriya suka ce baɗi ɗaya fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da allah a yau ma muna so ku ba mu dama domin mu yi tsokaci akan wa'adin da ƙungiyar ƙwadagon ƙasarmu najeriya ta nlc tabbawa gwamnonin jihohi akan batun mafi karancin albashi wanda har kawo yanzu wasu daga cikin gwamnatocin suke wasan buya da wannan yarjejeniya wajen ƙara matsa bakin aljuhu to hakika ɗaukar wannan mataki a gare su ya mana daidai saboda haka muke fatan irin ɗaukar wannan matakai za su fara biyowa taken shugaba muhammadu buhari na gani yadda yake cin karansa ba babbaka a salon irin na kamin liddansa sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga usman shitu mahuta ya ce sauke-sauke da naɗe-naɗe da wasu sarakuna ke yi a jihar Kano tamkar wani riga malam masallaci ne ganin yadda cewa batun har yanzu yana a gaban kotu da fatan za a yi taka tsantsan don kaucewa abin da kashe ka dawo mun gode bi Hausa sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Baba Haruna Bajoga ya ce assalamu alaikum ma biyu a Hausa ya ce muna muku fatan alheri a bisa yadda a kullum kuke haskakawa al'umma sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga ofishin tawagar 'yan ƙasar Nijar mazaunan ƙasar Amurka mai suna Kunusa Conseil de Nigerian aux États-Unis na miƙa sakon ta'aziyya ga dakarun sojojin kasar da kuma iyalansu Allah ya kansu da rahama Allah ya kawo wa kasar Nijar da Afirka baki daya zaman lafiya amin summa amin To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a taƙaice. To a takaice yayin da ake sa ran cewa a cikin wannan makon ne majalisar wakilan Amurka za ta tsige shugaba Donald Trump. Wani kusa a jam'iyyar Democrats kuma dan majalisar dattawan kasar ya buƙaci 'yan kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban da su saurari bahasin wasu kusoshin gwamnati hudu. Hukumomin sojin Amurka a yau Litini sun sanar da muryar Amurka cewa ba su samu wani umarni da ya nemi a rage dakarun kasar da ke Afghanistan ba. kana har yanzu ɗari bisa ɗari alkawarin haɗin gwiwar da ke tsakaninsu da hukumomin afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daren da kam ko da yake hukumomin afghanistan sun tabbatar wa muryar amurka cewa amurka na shirin janye dubban dakarunta daga kasar kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka kulla ne a yau litinin ne hukumomin sin suka buƙaci amurka da ta gyara kuskuren da ta yi na korar wasu jami'anta daga ƙasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen sin geng shuang ya ce zargin da amurka ta yi wa jami'an ya saba da gaskiyar abin da ya faru yana mai cewa akwai bukatar da ke akwai na ganin amurka ta kare haƙoƙin jami'an diflomasiyya. A jiya Lahadi a Delhi babban birnin India wata zanga-zangar nuna ƙin jinin wani ƙudurin dokar zama ɗan ƙasa da ta koma ta tashin hankali. Bayan da 'yan sanda suka kutsa harabar wata jami'a kuma suka baɗe ɗalibai da ke zanga-zanga da barkwanin tsohuwa. To wani sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya da Julie Leos gashin wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin wato Dan Craftman. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan batun kasancewar sojojin kasashen yamma a sassan nahiyar Afirka. Wasalam.